A su ko cire su ba shi ne mahita ga wannan abubuwa ba saboda idan muka duba inda aka hito ya fi nisa bisa ga inda za mun san abubuwan da suka faru a lokacin kafin har a sa su sannan irin ci gaban da aka samu to ashe idan aka zo aka ce an samu dan wani aka ci akan wayannan abubuwa bai kamata a ce a yi a cire su ba hmm. mahi yawa su sukan yi wasu abubuwa sukan yan su wanda suka kasa ko aka samu wani miskila hmm. a abunan nasu wanda kwanakin gama an yi so hmm. kaga su waɗannan abubuwa an ga kasawa an zo an cire sannan mutanen nan da muka dubi su da ake abin da su yanzu hmm. ba mutane ne fa da su ma kamar yadda mu hukumominmu na tsaro suke ƙoƙari su ga cewa sun inganta abubuwa su ma suna ƙoƙari su ga cewa duk yadda za su yi za su yi su ga cewa an samu akasin haka saboda haka waɗannan abubuwa ba abu ne wanda za a wai za a cire ba don yanzu ka duba tsawon mulkin wannan gwamnati kwana nawa ya rage kafin a sake wani abun nan idan ka ce ka yi yosha su in suka shigo suka fahimci da abin da ake ciki kafin a zo a ce an da wani abu wanda zai kawo canji da abin da ake ake gudana yanzu. Shi a cewarsa wannan mataki shi ne zai kawo maslaha kan matsalolin da ake samu. To shin akwai matsalolin da kake ganin sun taka rawa wajen sake farfadowar hare-haren kungiyar ta Boko Haram da kuma hare-haren 'yan bindiga musamman ma a jihar Zamfara da sauran makwabtansu? Sai eh, abubuwan da ke faruwa mafi yawan abubuwan nan lokacin da suka tuzgowa ba a kokari a ga cewa an maganta su. Hmm. Ana bari sai abu ya zo ya wuce ya kai wani hali sannan a zo a ke aiwata. Yanzu ka tuba a jihar Zamfara misali. Eh, na san shugaban kasa ya zo da kansa eh. kuma akwai sojoji wani suke kasa da na sama da na kasa sun kai dubu ɗaya da ɗari biyar akwai polis sun kai dubu ɗaya banda waɗanda aka ɗauka shi gwamnatin jiha ta ɗauki mutane wajen dubu takwas da wani abu hmm. to kaga gwargwado akwai mutane waɗanda suke ah, jami'an tsaro a wannan wurin wanda ya haɗa da talakawa don waɗannan makaman da mutanen da ke shigo tsana waɗannan abubuwa mutane ne waɗanda ba 'yan najeriya ba ne mahi yanzu don an sha kama waɗansu wanda ko hausa ba su ji so kaga bododin mu ma suna da cikin matsalolin da ake samu hmm. kuma kowannan abin haɗakar abin da aka yi na tsakanin kasashen ah, ah, gana najeriya chad cameroon hmm. da har da ta shigo akwai matsaloli su ma kansu saboda ita chadi ta bar kowar ta saki to kaga waɗannan matsaloli idan waɗannan kohohin suna buɗe hakikanin gaskiya dole a samu matsala domin shigowa da makamai da abin nan babban hatsari ne ga kowace irin kasa. To tun da mun ɗauko batun jihar Zamfara duk a kokarin lalubo mafita kan wannan matsalar da ake samu a jihar zamfara wasu na ta kiraye-kirayen cewa shugaban ƙasa ya kafa dokar ta ɓaci a yankin zamfara domin kawo ƙarshen matsalar ta 'yan bindiga ya kake duban wannan kiraye-kirayen nasu kamar su kira cewa a sa emergency ko kara abin nan ni ina ganin ba wani abu ya dai hakuri sannan kuma da gwamnati ta ɗauka da kuma haɗin kan jama'a hmm. Zan yanzu abin da ya kamata ba wai su zo su zauna ba sai an zo an yi an kai hari ga wuri sannan a gida gida a bi don bai kamata a yanzu cewa sai an aikata sannan a tafi ba.